bayan da mutan shi kowa gidajen mu na fata Allah mai da kowa gida lafiya a kula kawai hada wa salamu alaikum wa na wannan kungiya ta jama'atul risalatul bid'a wa iqamatis sunna a wannan wata kagara muna fatan a suna kaskantar da kawunansu a lokacin da aka shirya irin waɗannan tarurruka sukan je su saurara kuma sukan kawo domin yadda allah tabaraka wata ta'ala ya ajiye ka'ida din nan wa huwa kullu kullu kulli zai ilimi ko alim sama da duk wani mai ilimi akwai mai ilimi a samansa yana da kyau mu lura da wannan ni na tabbata cikin zaman da aka yi daga jiya zuwa yau na tabbata mun fa'idantu da abubuwan da da ba san su ba akwai wani malami da ake ba da tarihinsa wanda masu malam ya mana magana a kan kai, ko na mata cewa allah ya ambaci kai na shaidan da cewa mai rauni ne dangin mata kuma wato mai girma ne akwai wani bawan allah amshakin malami ne yana karantarwa a gari ko ina an san shi wata rana da iyalinsa ta fata masa rai a gida sai ce yana fada sauran aiki ashe shi bai ma yi karatu ba yanzu kan kawai abin da zai je ya nemo ilimi a kansa shi shine kaidin mata don ya kare kansa daga kaidinsu ya tattara kayansa ya ɗan guzuri ya nufi gari ya tafi wani gari ya je zauna tsawon lokaci yana karantar kaibin mata bayan ya gama karatu sai ya yi ƙoƙari sai ya rubuta littafi a kan kaibin mata ya jabo zai dawo gida sai ya zo bakin wata rijiya da ɗan hutunsa yana so ya ɗibi ruwa sai ya samu wata yarinya haka yar karama kamar 'yan shekara ta sai ya daga mata tsawa ya ta zo ta zuba masa ruwa a ta ja masa ruwa a rijiya a turbinsa ta kalle shi ta kalle shi sai ta kawar da kanta ya sake mata tsawa sai ce ke kin san ni waye kuwa kin san ma daga ina nake to na je na nemo wato ilimi na sharrin iyayen kuma balle ki yar garama ita ce me ka nemo na je na yi karatu akan kainin mata har na rubuta littafi ita ce mu gani sai ya ba ta littafin tana karba ita ce ba cikin rijiya sai ya ce a ah, to har yanzu ba da saura saboda haka ilimi ba a buɗe shi ilimi ba a buɗe shi duk yadda ka kai ga ba wajen karantarwa da su iya sin da malam ya mana malam musa bin yunus gaskiya tsakani da allah ni kam na yi santin darasin yadda ba a tsammani tsakanin da allah ko ma shaida ne a nan yadda ba wanda bai ji daɗi ba su muna fata a kiyaye a sa shi a aiki sannan na ƙarshe cikin jawabai da na gabatar ɗazu na mana bayani cewa ai akwai dalilin da ya sa wannan ƙungiya ta buɗe makaranti nata don kauce ma gurɓata tarbiyyar matasa don cusa musu kyakkyawan aƙida da kuma ba su karatu wanda yake mai tsari akan manhaji mai kyau waɗannan suna daga cikin dalilai da ya sanya haka ga ƙungiya har kullum tsarin ƙungiyar yana tafiya ne wato tun daga mataki na majalisa na malamai a ɓangaren jagoranci har zuwa ƙasa zai zama an yi tsari ta yadda ayyukan makarantun ƙungiyar ba za su yi karo da ayyukan kungiyar ba kwanan na an yi musabakan gasa a garin gwamnati kuma lokacin da aka zo musabakan nan ɗalibai suna karatu amma saboda muhimmancin musabakan sai jiha ta ce an buɗe makaranti don a tarbi wannan musabaka haka kuma aka rufe makarantun bayan an ƙare musabaka aka dawo aka ci gaba da karatu to kowane mataki mu idan aka ce misali wani allah wasu malamai da yawa jagorori ne a tafiyar kungiya sa'annan kuma jagorori ne a makaranti idan makarantun suna gobe kuma ana bukatar su a wajen aikin kungiya kaga za a samu nakasu da aka ce a rufe ne kowa sai ya zo ya a nan don a samu cin nasarar aiki da allah kuma mu yi kokari mu ɗabbaka wannan mitin da ake gabatarwa na talata yi kokari ke ajiye karatuttuka a ranar talata ɗan talata ne mu hakura mu nemi wata rana mu sanya, idan akwai wani program na local gamman shi ma wanda ake bukata mutane suke halatta to shi ma muke kauce mu sanya wato karatuttuka waɗannan ranaku domin yadda malaman na ka ce duka malamai ne na anguwa misali sai aka zo mitin na anguwa ranar talata duk ba ku daya a ce ina suke suna makaranta suna wajen karanta ba to kaga wani allah za a buƙaci isar da wani sako wanda ake so su ci idan ba sa nan ba wanda zai ci wannan sako a wajensu haka muna fatan za mu kiyaye da wannan allah ba mu ikon ba. allah kuma ya karbi wannan aiki da muka gabatar baki daya wassalamu alaikum wa na nasiha daga bakin shugaban majalisar malamai na da gama a shek da abubakar kuwa saurara mutum na shugaban hukuma da dukkan mu malamai da shugabanni muna fata Allah ya kwanta wa kai a kan wajen lawo islam محمد على girma wazirin wannan anguwa ta garwa wanda kuma ya wakilci mai girma wato shi dagaci muna maka addu'a Allah ya saka da kai shi kuma ita da godiyanmu da gaisuwa zuwa ga ya bai wa manzon Allah ilimin da ya shafi ya shafi da annabawa gaba daya amma sai aka ce masa wa kullu rabbi zidni ilma ka ce Allah ka kara mini ilimi duk da aka ce annabi kara ilimi a sai ba wanda kuma zai ce shi ba zai kara ilimi ba daga cikin ilimi kuma akwai ilimi na sa'afa musamman ilimi na nizamiya wanda ma maka gafara yanzu ko kalmar da muke ji mutane suke cewa Allah shi gafarta malam wannan kalma aya addu'a ce ko kan fita ne da umarnin Allah baraka wa ta'ala shi yake lankana wa mutane su kira ka da wannan Allah shi gafarta maka faske ba ne domin Allah da ya ce wani ke na gaskata mana cewa duk inda malami ya wuce wato hatta kifaye a cikin ruwa tsuntsaye da suke tafiya a sama sukan ce Allah ya gafarta maka suka yi maka addu'a ba ga sai Allah ya lakana ma har wanda ba musulmi ba sai ga ya ce maka Allah shi gafarta mala kaga wannan addu'a ce a ce Allah shi gafarta maka tun da ranka wannan addu'a ce babba da ake maka saboda haka babu mutumin da mala'iku suke fayyace idan ya zo wucewa sai malami da mai neman ilimi yadda sojoji suke shugaban kasa fareti sassara masa to sai manzo Allah ya ce mala'iku suka sake fukafukin su a ƙasa domin malami da mai neman ilimi Allah ya faru da suke masa sake fukafukin su a ƙasa su sara masa suna cewa Allah shiga gafarta maka in kana cewa saboda haka ni wannan aiki domin Allah kar mu sa riya a ciki kar mu sa almudahana a ciki mu rika cika ka'idan lokaci idan aka ce za mu shiga aji karfe kaza to mu shiga a wannan lokaci din za mu tashi lokaci kaza mu daure mu kai wannan lokaci din idan kun tafi shi a fa atimma duk abin da ka amsa ka ce zan yi ka cika shi Allah kuma zai cika maka saura wallahi duk abin da ka rike da alƙawari tsakaninka da Allah da amana Allah zai maka abin da baka tsammani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaya in dai ka ji tsoron allah allah sai baka mafita kuka ga almajirai suka rayu a tsawon lokaci kuma in dai ka rike da gaskiya sai ka kama wani tasiri baka rasa ci ba baka sutura ba kuma ana ganin ka da mutum wannan qur'ani yakan nuna mana cewa mu yi addu'a rabbana kadir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman to Allah ne da wannan ba wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kar ka sa mana kyashi da hasada da kiyayya wa mu saboda haka a mu nan mun yi wa sarkin kagarwar addu'a mai gaye saboda ne saboda kishin sana'a da kuma sun kishin gari da kishin anguwa Allah ya zo da kishin wannan abubuwa da duk daga samu dagatai da sarakuna da kishi irin nasa da an samu cigaba mai da haka zaman da muke a yanzu nan sai Allah ya baki ladan sai Allah ya baki ladan a gaba da saboda haka idza ma tabnu adama in qada amaluhu illa min salatin jinnan to ba iya nan har gobe ko dinna muna muku addu'a kuna ta karanta da yara kuna kamar asara ne ko wanda gani an takura shi a wallahi babban rabo ne rabo ne wanda yake ba kaɗan ba kuma za ka ga matsayinsa sai Allah ya sa zuwa gaba za ka ga matsayinsa kana da wakilu saboda haka wallahi kana kan wani ɗalibai karatu Allah sai ɗan daga su su zama wani abu ba za ka ma gane mutum ba saboda ya zama wani iri sai kawai gaishe a wani wuri na je ta'aziyya Thank you. nasarawa da suke fama da wata matsaloli Allah ka yaye musu masu wani hukun ranki Allah ne gargadi da ya gune muka sa shi aiki makaranta wanda suka haɗa wannan aiki gaskiyar al'amari an samu jajirtattun malamai aka tsaya tsawon mai daga ana bukata a yi to gaskiyar al'amari samun haɗin kai ga baki ɗaya allah shi da ba'ar mu sai a daidai wannan lokaci allah hukunta gracias.